أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a wannan masallaci na shek abubakar mahmudu gumi ne sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maratan saniya muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon dawowa karatu in ba a manta muna cikin kitabul kaba'ir kitabul kaba'ir mun ƙare kaba'ira ta goma sha uku yau kuma za mu shiga kaba'ira ta goma sha hudu insha Allah dama kaba'ira ta goma sha uku magana ne akan cin riba kamin mu tai sallah mun yi ta magana game da abin da shahari riba da haɗarinta da nau'ukanta da matsalolin da akwai a cikin masu cin harkar riba yau kuma insha Allah ta'ala kaba'ira ta goma sha uku shi ne cin dukiyar marayi da kuma zaluntar marayi imamu zahabi ya haɗe matsalolin guda biyu matsala ta farko cin dukiyar marayi matsala ta biyu a zaluncin marayi domin yana wa ka zalunci marayu baka dukiya ta ba wani bangare ne na rayuwa ta ka zalunce shi to shi ma yana cikin alkaba'in yana cikin manya-manyan laifuka a wurin Allah maɗaukacin sarki zalunta wanda an marayi saboda haka idan muka diba yan wa musulmi akwai nastoshi na ƙur'ani da kuma nastoshi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu tsawatarwa dangane da abin da ya shafi wato cin dukiyar marayu da kuma zalunta imamu zahabi Allah shi masa rahma aya ta farko da ya buɗe a cikin wannan babi aya da ke cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yace innal ladina ya'kuluna amwal yatama zulman lalle tabbas wanda suke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara abin sani kawai suna ci cikakkan su wuta ne wata yaslauna sa'ira kuma da sannu za a kona su a cikin wutar sa'ira dama wutar sa'ira wuta ce mai tsanin kuna mai zafi kwarai da gaske shi na wannan aya malamai suna magana akan cewa cin dukiyar marayu duk wanda ka yi ne tun duniya sai Allah ya fara gwada mai abu bai gama lahiya sana ran tashin kiyama da alama za a gane shi shi ne za a ga ciki ne ya cika da wuta hamma baki yana hidda wuta da kunnuwa da kaga mutum da wannan alama dukiya ya duke marayu a duniya an samu wani marayu bawan Allah an bashi dukiya ta ya dahe ta ya cinye ta wallahi jama'a akwai haɗari kwarin akwai mutane suna nan da yawa an mutu an bar musu marayu sai ka ji mutum ya ce na ara mutane ba su gane ba a aron dukiyar marayi haka dai to saboda mi kayan takata kana ba da aro tsakanin da Allah daga ɗaya an baka dukiyar mutum yana yaro bai san abin bai san hankalin shi bai kawo ba sai ka ce ka ara ko ka iske wani ka ce ramta ma to ba haka na an ka ce ai da ita domin kayan takata baka ara. abinda an kace ai kasuwanci da dukiyar marayu kar zakar cinye ta idan an baka miliyan guda kai kasuwanci da ita ka dibi hanyoyin kasuwancin da babu hadari ka dibi kasuwancin da ya dace kai ko noma ya dace a yi musu ana iya musu don samu amfani samu karuwa da dukiyar amma wallahi mutum ya sa ta gaba ya dinga cinye ta ta ina biyan ai ba su girma ba yanzu za a ba su ba a da ya rubuta ga abin zan ba su wallahi ba haka ba ba ka aro tun da zai ba a ce ka ara ba abinda aka ce in kana da bukata ka shiga ciki eh ban ji ba uwa ta yi uwa ta yi ba ta da haƙƙin arama wani don ba na sana ba dama abinda an magana gaskiya shine uwa tana iya taɓin dukiyar ɗanta in uba yana da rai amma in ya mutu kuma yana ƙarami ba ta da halin taɓawa tana taɓawa in za a wa yaro da lura in an rasa mai mai lura to uwa tana ɗiba take ta mai lura saboda ya zama dole amma ba ta ɗauka ta arama wani ko sai ta lura bai yi ba طب to to الله to sun kwashi dukiyar marayu wannan izgili ne ai bai koyuwa a cewai a arama wani mutum dukiyar marayu ba ta koyewa jama'a bai ai dama ba a ce a ba mace dukiyar marayu ba abinda an ka ce a samu mutum mai amana a bashi cikin yan uwa in ita adda amana a faɗa mata yadda kuɗin nan suke ga da aka yi da su ko ba gaskiya ba wai kuɗin nan ba wai an baki na don ki take sa gaba ki ta harkokin ki ba a baki da halin taɓin su in in saɓi zaki ki ce ki wahala cikinsu ki ɗebe hakinki na wahalarki ya an ka ci riba kina da riba na wahalarki akwai riba kuɗi za a cire musu hakan na aka ana ƙara musu amma wallahi yadda aka yi azungura zungura mace kuɗi malam wallahi malam akwai gyara sai a ce ai kayanta na ai kayanta sai da sun ka zama kayanta ba wa'in sun ka zama kayanta kawai inda suna da in marayu na da bukata babu wanda ka iya musu sai a ɗiba ba su a yi musu lalura amma in akwai masu musu lalura ka a taɓe su wannan shine ka'idar musulunci bangiji Allah ya kare mu Su subhanahu wata'ala ce, wala ta ƙarar al-yatim kuma kada ku kusanci dukiyar marayi illa billafi hiya ahsan sai da abin take ne mafi kyau in kai kusa ga dukiyar maraye to dukiyar nan unhwayina za ka za ka yi cikin dukiyar za ka kawo taimakonka cikinta amma ba da mugun abu ba Allah ya ce hatta ya buluga a shudda sai ya kai ƙarfinsa har sai ya kai matuƙar ƙarfinsa mana ya yi hankali ya yi wayo sannan a ba duk dukiya kai shi ke amma magana a kusance ta da mugun abu da baƙin bargo wallahi bai halatta da yawa kana ganin wasu ke ni gaskiya yau sun da Allah cikin dukiyar nan a ranta min dubu ɗari biyu wanga ce a ranta min dubu hamsin wanga a cikin da ranta a ranta min dubu da saboda ni wallahi babu hali babu hurumin a ranta mutum dukiyar marayi inda kasuwanci za ka yi a ranta ma amma a yi ƙa'ida in an ka ci riba a hisuwa ma kuɗi kaza kai mai wahala a hisuwa ma kuɗi kaza sannan shi ko mai kudi a baya kashi guda duk ana yin haka amma haka dai a baka kace kai harkokinka ba a yin wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qala fil mi'raj manzo Allah ya faɗa a cikin mi'rajin da aka yi dashi manzo Allah ya ce fa ana bi rijalin sai ga wasu mazaje wa qad wukila bihim rijalun an wakilta musu wasu mazaji fukuna lihahun. suna dinga falkat wato gyamman su wa akharuna yaji'una bis-sukhuri minan nari su kuwa suna zuwa da duwatsu na wuta fayyadifuna ha a afwahihim suna jihawa cikin bakunan in aka jihawa mutum dutse ga baki wa takhruju min adbarihi sai dutse sai ya hissa baya fa sai ce ya jibril ya kai jibril man hunna haula wai su wane ne waɗannan qala sai malaika zai ce alladina ya'kuluna amwal yatama zulman su ne wanda suke cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci ya ya'kuluna fi butunihim nara abin sani ko suna cimma cikin kansu ta ne rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي الله بدكين للي من الله ثم يا فآيات يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم Allah maɗaukakin sarki Allah ya waye da girma zai tayar da wasu mutane da kaburarsu ta karujun naro min buɗu sai wuta ta dinga hita daga cikin cikakkansu ajiju afwahahum naran bakin su na balbalin wuta faqila sai a ce manhum ya rasulullah su wane ne ya manzo Allah qala sai manzo Allah yace alam tara anna Allah ta'ala yaqul baka sani ba lalle Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina ya'kuluna amwal yatama zulman lalle wannan suke cin dukiyar marayu marayu bisa ga zalunci innama ya akuna fi butunihim nar abin sai suna cimma cikin kasu tare ne baka da wanga labari kenan kun ga manzo Allah da yayi wannan hadisi yace wasu mutane ra tashi 'yan ka busa kaho za su tashi bakin su na balbalin wuta cikin su yayi gudan kafi har sai aka ba cewa su wane ne wa'annan sai manzo Allah yace Allah da kai ne ce. masu cin marayu da zalunci suna cimma kansu ta kaga sai aya hadisi ya fassara aya Allah shi mana kariya wallahi jama'a akwai abubuwa da yawa da ya kamata a karanta wa mata wayanda an rike da marayu su guji duk yoyin hadda abinda a ha ki guje shi dan a samu shigohohi yaro ya abukan abokan babayensu ba shi naira 100 ko 200 ko naira dubu, sai shi ko ya kawo mamatai ke ko kina da kina zube a dashe sai ki mika gidan a dashe alhali kuma shikin ya riga ya tafi kaga sai mata sun yi hattara a ba yaro yan kuɗi ne ke uwa sai ki so ki amsa ki da lura wallahi duk waɗannan suna daga cikin masu haɗari Allah ka ba mu ikon gane wa qala suddi rahimahullahu ta'ala malin suddi al-kabir Allah shi masa rahama yace a akilu riba akilu mal yatim yau yatim yawm zulmun ya al za a tayar da yi dukiyar marayu duka da shiga tashin kiyama za a tayar da shi wa lahabun nari yakhruju min fihi belan wuta na hita ga bakin shi lahabun nari nan ana nihin belan wuta tana hita ta bakin shi tana tsinki. wa min masami'ihi sannan kuma bai lauta na hita da kunnuwa ne wa antihi sanna kuma bai lauta na hita ga hanci ne wa ainihi kuma bai lauta na hita ga idanu ne kullu man ra'ahu ya'rifu annahu akilu mal yatim duk wanda ya san shi duk wanda ya gan shi zai gane wanda mafi duke marayu ba zalunci an ba shi ya taba babu ko tambaya kenan in ka ga mutum hilin kiyama ya tashi baki na hidda wuta kunnuwa suna hidda wuta idanu na hidda wuta hanci na hidda wuta baki da ko ina na hidda wuta to ka sani wanga ya shi dukiyar marayu ya taba ya ya canye kuma shi kenan Allah madaukakin sarki zai mai hisabi da shiga sasin kiyama shi yasa yan uwa musulmi ko ta dukiya da saukin taɓi ko ta dukiya da ka sani tana saukin ta iman ta marayi ita dukiyar marayi Allah bai yayi ta wallahi naira goma kasu ta marayi bisa ga zalunci Allah ba zai yahi ba sai kaya amma mutara tashin kiyama shi yasa aka so in in akwai wanda za a yi duk abin da marayi ya samu ko naira goma ya mai asusu jefa mai abinci kawo kakka ne sun sai wuta Allah rata shi biya ba ka ba wuta Allah duk ne ya samu a jemai. mai duk ne ya samu a jemai. kai sana kai mai Allah ya biya ka baban zana manzo Allah ya ce ana wa kafil yatim fil jannati ka hatain baban za ne manzo Allah ya faɗa ga magana manzo Allah ya ce ni da mai ɗaukar takalihin marayi a cikin aljanna haka mutu Kadibi, Manuni, da horta tsakiya yadda suke suna zozo zozo kaɗan manuni ya yi abin nan harshen tsakiya ya yi tsawo wasu malamai suka ce a'a manzan Allah yawa hannuwa ne haka saboda kusanci kusa da kusa akwai masu suka cewa saboda kusa da kusa suke tsakanin babban harshe eh, na tsakiya da manuni babu wani harshe tsakaninsu to ina kusa da shi dab dab dab rata shi tsiya duk wanda ke doka takalihin marayi to amma yanzu ga ka taho marmakon ka taho gehen dama ka taimaka ma marayi amma sai a kuma gehen hau ka dinga jaye ne kana harkokinka sai kuma ce ai taimaka mai na muka ai kudin suna da yawa ai dan an ci ba komi na ba ai taimaka mai na muka yi muka ɗaukar lura ta yi in za ka ɗaukar lura ce ba ka iya ci sai saboda Allah ka to ai littafi me ya ka ci me ya ka sutura Kuma dai ba ka yi don Allah sai ka to ai littafi a ɗiba cikin kuɗi ne a mai lura shi ke nan babu wani ba a samu wanda ka yi ba sai a ɗiba cikin dukiya sai a yi shi ke amma saboda ga miliyoyi cikin akawunt na marayu kuma kai ina ka yi ɗiba su shikenan kai shikenan ka samu kudin hada-hada wai ka ara eh kai haɗari wallahi ba a ran dukiyar marayi to shi na mala yake cewa ƙara ulama malamai sun ce fa kullu waliyin Simin. duk wanda ya zan wali ga wani marayi idza kana faqiran in ya kasance faqiri ne wanda a rike da marayi fa akala min malihi sai ci daga cikin dukiyar marayi bil ma'rufi daidai da annabi shari'a ta sani bi qadri qiyamihi alaihi fi masalihihi gwargwaron tsaye wanda yake a akan marayi na cikin maslahohin marayi wa tanmiyati malihi da kuma haɓaka dukiyar marayi wahalar da yake wanta haɓaka sai ya ɗanci wani abu ciki wahalar da yi jama'a ku sanci bayanin ka faman kana ganiyan in ji qur'ani wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf nan shi na malan me ka bayar ka fassara abin da ma'ruf shin da zaka wa dukiyar marayi da ma'ruf abin shari'a ta sani shi ne aka ce gwargwaron tsayuwarka da maslahan maraye da kuma ganin dukiyar ta haɓaka wannan waɗannan da haka yi sai ka ci shi ma in kana faƙiri an ka ci so duk wanda sa ka cikin dukiya shi na ɗanma wani abu to gwargwadon abin da za a ɗanma ina shi ne za ka ba ka ci ba wai saboda ajiyar ta ɗinka ba ba wai saboda rikon da haka marayi ba a'a shi na malaki cewa wa ma zada alal ma'arufi duk abin da ya karu akan abin shari'a ta sani in ka wuce wahalarka ka ɗibi abin da bai kai a baka shi ba saboda wahalarka ce fa suhutun haramun ya zama suhutu ya zama haramun ka ci wuta balbal ya ce liƙaunin lahi ta'ala saboda zanta Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa man kana ganiyan falyar sa'afis wanda ya kasance mawadaci ya kame dukiyar marayi salaman salama wa man kana faƙirin wanda ya kasance kuma faƙiri ne falya a bil ma'aruf ya ci daidai abin shari'a ta sani daidai wahala ce daidai wahala shi yasa manzon Allah yawa wani sahabi ne wasiya yace ina yi maka nasiha abubuwa guda biyu kaka yadda a baka su yace na farko shugabanci kada ka yadda ko mutum biyu a ce kai a shugaban su haka manzon Allah ya ce mu'az mu'az ibn jabal yace kuma na biyu wala tatawallayanna mal yatimin kada ka yadda ka jiba dukiyar marayi shugabanci bar musu abinsu dukiyar marayu karkatar shi kenan ka zama a haka manzo an ci masa habi ne mu'azinin jabalin radiyar lafu'an yan uwa musulmi ku sani mu waye gari yanzu duk wanda an ka ba dukiyar marayu murna ma yake kamar kama an ba ya tashi wallahi wasu kama an ba su tasu haka suka za a da mutum ka dukiyar maraya da hannu ko tsoron kulli ne mara yace wa fil akli bil ma'ruf arba'atu aqwal dangane da abinda aka ce ci a ci dukiyar marayu da abin da daidai gurgurdan shari'a sani akwai manzanni guda hudu mala yace ahaduhu ahaduhu ma ko ahaduha ɗaya daga cikin manzannu annahu al-akhdhu ala wajhi al-qardi ka amshe su matsayin ramce amma kuma ka sani ba irin ramcen da zaka ce kai ci unhwanin su ɗaya ka bar su ba dole sai ka bada sai ka hidda wani abu wasani al'akalu bi qadar lahaja min gari israfi Mutum ya ci gwargwadon bukata ba tare da banna ba wasalisu na uku annahu akhadhu bi qadri idha amila al-yatim amalan shine ya amsa gwargwadon idan yawa marayi aiki والرابع انه أنه الاخذ انه الاخذ عند الضروره عند الضرورة تكاوم تنكار إرى مرايي قتل دوكياتي أمارش الله يكاشيك ما ليبتي فإن أيسار إن يستعب السوكي يورك كيلو باك ذا لاهيا ko ɗanka bai da lahiya mutuwa zai yi kowa ne ne dai lalura ne to babu lahi ka amsa amma in ka samu sauƙi ka ba sai ya biya wa illam yusir fa huwa fi hillin in ku har yanzu bai samu sauki ba to yana cikin halatti mala yace wa hadhihi al-aqwal zakaraha ibn jawzi fi tafsiri wa'annan kalamai guda hudu imamu ibn jawzi ya faɗi su cikin tafsirin sa kenan abinda malanka magana ana dukiyar maraye waɗanda huskoki guda hudu da malan ya faɗa shi ana ramce amma ramcen da yake da ƙarfi kun san akwai ƙardu wanda aka cewa dole sai an hidda wani abu sannan akwai ramci wanda ba a hidda komi to shi wanga ramci na wanda in karanta ba wai shi kenan kaci ɗai kawo kawo wuce ba a dole sai ka ramta gwargwadon bukata ka kuma kawo wani abu don mi saboda in ka ce karamce ta babu wani abu to wani sai ya to ya ramta sannan kuma duke na ya salwanta ga hannunka shi yasa aka san mutum ya yi nesa da ita kada ya ya zama kai samaki wa fil bukhari ya zo a cikin sahih bukhari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah yace ana wa kafil yatim fi sijnati hakaza ni da mai tsoka takalihi marayi a cikin aljanna haka muke hakaza wa ashara bis sababa wal wusta wa farraja bainahum manzon Allah sai ishara da manuni da da tsakiya sai ya ɗan raba tsakanin su kaɗan ma'ana suna kusa da kusa wafi sahihi muslim a cikin sahihi muslim kuma an hu gare shi manzan Allah sallar tsala. ya ce kafin ya ci ne lahu auli gairi wanda ke ɗaukar nauyin marayi na shi ko na wani don kaga marayi akwai naka ya ce marayi naka shine wanka ya rasu ko kanin kai ya rasu ga marayi naka sannan ligairihi akwai marayi na waninka wanda ba naka wanda baka da zumunta tsakaninka da shi ka ɗauko ka kawo gidanka ko an ka baka dukiya sai zama ina fatan mun gane magana akwai marayi da ɗan ɗaya ta yana jikan kana amma ɗaya ka ta aihe shi zama ina fatan mun gane magana za mu zo mu yi magana waye hitin tanta a ba dukiyar marayi don yanzu kaga wasu akwai wani gado da mun kai rabo shekaran jiya ba raɗe ba sai an hakira kakansu uban uwarsu sai an ka hannun tare kudinsu an ka ba shi kasan ɗiyatai da na jikoki ne ɗiyan ɗiyatai ɗiyan ɗiyatai jikoki ne ko to sai mu je mu gani hallahu zalik ya halatta ainihin haka nan shi za a ba jama'a ina fatan gane magana imam muslim yake cewa lahu auli gairihi marayi nashi ko na wani ana wa huwa ka hatina fi janna ni da shi kama haka muke a aljanna kama wa'annan guda biyu muke a aljanna wa ashara bisabbaba wal wusta manzon Allah yayi ishara da manuni da kuma harfar tsakiya kafin yatimi kafaratul yatima ta dokka takalifin marayi hiya alqiyamu bi umurihi shine tsayuwa da al'amuransa wasa'ayu fi masalihihi da kuma yin aiki kai komo a cikin maslahar marayi min da'amihi daga abinci ne wa kiswatihi tufatar da shi wa tanmiyati malihi da kuma haɓaka dukiya tai in kana lahu mal ya dukiya wa in kana la mal in ko bai da dukiya yace an anfika alaihi wato ka ci sai wa ka sawa kuma ka ta sai ibtiga a wajen Allah ta ne mai yarda Allah cikin sarki nan malamar sun yi magana suka ce idan aka bar aka bar marayi in za ka in za ka sashi makaranta da in sallah ta yi za ka mai tuwahi daidai gwargwadon halin gidansu halin uba ne haka nan za a yi mai jama'a ina fatan mun gane magana abinda aka magana in za a kai shi makaranta ka a kai shi makaranta ayyuhan na in yana da kuɗi na daidai halin gidansu haka nan za a yi mai a kai shi makaranta daidai labul na gidansu in za a yi mai ɗunki a yi mai ɗunki zai labul na gidansu zama ina fatan gana wa abin da kuma gana hadda abinci in son samu a bashi abinci daidai irin na gidansu haka malamai sun kaci na yanzu kai kai da gidanka da kyan da sababi haka samun kaci in ka ɗauko marayan da kila ya mallaki miliyan goma na shi. kace irin yadda za ka ci gidanka da irin makarantar za ka kai ɗiyanka ita za ka kai shi ka tauye shi zama ina fatan mun gane magana jawa ko ku ji ne naka magana ba haka malamai sun kaci kenan baka talautar da shi alhali yana da arziki kai da in baka iya kai shi da halin ka kai to a ɗiba cikin dukiya ce a kai shi makarantar da don iya tahi becewa an zalunce shi zama ina fatan mun gane magana hadda abinci kai kila tuwon masara na haka ci ko tuwon dawa ko wani ma ƙanzo da ka ci kwanta to shi ko ya gadi kuɗi ga babani masu yawa sai a mai abinci ne mai kyau a bani eh a imana dama haka nan haka malamai sun ka ce kada a dinga bashi banza abincin da zai bai gina jiki ne a a bashi daidai gurgudu daidai da gurgudun gidansu na in yi ciyar raga ba a kwari mana ba a sa na gidan gaba daya an kwashe mai duki an ci abinda Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukharituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ta'ala yace suna tambayanka dangane da marayu Allah yace islahu lahum khair kyautata rayuwarsu a inganta su zama mutanen kware shine alheri wa in tukhaliduhum in za ku fasikin yayanku ku dinga ba su abinci fa ikhwanukum 'yan uwanku nan mukhalaqat da aka magana shine ka shigar da su cikin yayanka kana cishe su da cikin yayanka kana tsafar su cikin 'ya'yanka amma da sharadin sun ka kai level na abinda suka aka yi musu gidansu gidansu wannan shine abu jama'a ina fatan mun gane magana mafi yawanci mutum bai dauko marayi yana kasa marayin da kai ƙani ne yana sama bai yi wasa dole ma uwaye ba su kusa kai su gidanka za a kashi inda za a ji sai daɗi mafi yawanci sai dai al'amari in ya riga ya so bayan da aka so wani bisa ka ji maraya ce wallahi lokacin babana yana nan yana so mun bobo yana so mun kaga kalamun kafir jiddan Baba na yana so min kaza yana so min kaza yana so min kaza kaga tun daga yaro ya fara gwada ma cewa ba kai labin na uba ne to Allah ka ba mu ikon gane to shine ake cewa wa qawluhu fil hadith ay lahu aw li ghayrihi ay sawa'un kana yatim qarabatan aw adnabiyan marayan ne ya kasance na zumunci ne ko kuma wanda ba na zumunci ba fal qarabatu mithlu an yukaffilahu jadduhu kama a samu kaka ne ya rene shi ya da lura ce au ahu ko dan uwa ne wa ko kane au ummihi ko uwa tai au ammihi ko kanin babansa au zauji ummihi ko kuma mijin uwa tai da lura ce kaga nan abinda malam ka magana shine zauji ummihi mijin uwa tai kenan uwa ta yi aure an ba ta marayun ga hannunta sai zan mijin na taimakawa marayun shine aka magana yace ce khaluhu ko kuma wan uwa sai ko kanan uwa tai au gairihi ko wani sa min aqaribihi daga cikin makusantansa wal ajnabi shi ko wanda an ci ga marayi man laysa bainahu wa bainahu qaraba wannan babu wani zumunci tsakani ne da marayan babu zumunci na kusa babu na nesa shi ne aka magana kana ya ɗauko marayi ka ce kai ni ina son a bani shi dawo gida hannuna ta yanzu akwai gidan marayu inda mutane kaza suna kuɗi ya sai mutum ya ce a bashi biyu ko uku ko da su haka wannan ya yi kyau kuma a musulunci taimakon da ya kamata yanzu a yi shi ne gidajen marayu ya kamata duk wanda adda hali gurgudu sai ya samu marayu biyu ko uku in ka riƙe su duk abin da za ka yi musu ba ka wuce shekara 20 ka ɗaukar lura su sun hau ƙawon sun kama kansu ba za su manta da kayan inda abincinsu da abin tuwahinsu da kuɗin makarantarsu Allah ya hore ma za ka yi kai kuma ka jira abin da Allah zai maka in kan mutu naka sun kasa su Allah ba zai ƙyalin naka wani ma tun kana da ranka Allah zai inganta ma naka zama abin ƙwarai sanadiyar dan gudan gara ka ɗauko fi sabilillahi ya rasa ubanai ya rasa mai ɗaukar takalihi ya ka ɗauko shi ka kawo shi Allah zai taimaka maka amma za ka ga yanzu marayu suna wahala Allah ya mata yanzu sai ga mace an rasu an bar mata biya biyar tana ta jaro gamar da su ta wahala da su yaro biyar wallahi wata sai kai tashi takon da yunwa ta yi kwana yi wata abinci ba saboda yaran nan zai samu su wani sa'ili ma za ka ga ƙannan uban yaran suna nan da ransu suna kallon matan nan da ɗiyan sai yaro ya girma Allah ya yi wani abu da shi ya ce ai ɗan wa muna ka'ila illallah to irin wannan sai ga yaro ya yi ta'arin ka bashi hannun uwa ta suna ta wahala yanzu Allah ya yawa yaro arziki sai ka dawo kuma ka fi dan uwanka na ka lallabo kana cewa ai dan kana ai dan mu kake baban ka sai da sake nuna sanannu kama ai tali su homa to alhali yan uwa mutum ne mutum in zai yi saboda Allah bai dace ya bar a wani mace da yaran da ya shidda suna ta wahalar hadda abin zafi wallahi wata mata sai wata mata sai ta yi aikin tuka tuwa gidan wasu share gida sannan a ɗan da tuwon nan da ta tuka ta ci ta baɗiyar suna nan gidajen mutane ga sanar da marayu kuma 'yan uwan uwa uban suna kallo wannan ba alheri ba sannan ka ga mutum ya to ya rasu ko mutanen unguwa sun kasa ɗaukar ɗiyanai ana kallon mace tana ta wahala ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka sa mu gama lafiya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ma ya faɗa man ban bamma yatima min muslimin ila ta'ami wa sharabi duk wanda ya hada wani marayi daga cikin musulmi zuwa ga abinci ne abincin gidanka sai ka dauko marayi ka kado ciki shi ma ya ci wa sharabihi da abin sha ne hatta ya Allahu ya ta'ala har sai da Allah ya wadatar da shi ya hauka wa ne ya mallaki hankali ne yace awjaba Allahu lahu na Allah ya wajen sami samu aljanna duk mutum da ya har ka kuma marayi daga wani wuri yana wahala ka sawo shi gidanka duk abincin ɗiyanka sun ka ci shi ma ya duk tuwa ɗiyanka sun ka sa shi ma ya sa'a to Allah ya wajabta maka aljanna Allah ya baka aljanna ta zama wajibi Allah ya rubuta ya tabbatar ma yace illa an ya amala zamban la yughfar sai inda yayi zanubin da ba a gafartawa shine shirka da Allah ma'ana sai inda mutum ya mutu ya shirka da Allah shi zai hana mai shiga aljanna amma aljanna ka tabbata dahir ce in dai haka yi hakuri wasu lokutan da aka samu matanmu su ka hana mu ɗauki marayu sai ka gama ta to ne ka ɗauko shi ka kawo cikin gida kuma ka san marayu wani lagin marayu ba jin magana yake ba wane ne sai ta dinga yi ma jaye-jaye kuma in baka yana ba sai sai yi kuka yan kawo marayu na walakanci gidanka ita za ta fara nuna mai wariya ta gwada mai cewa ba ɗansa na ba sai wata rana da an sa abincin da bai isa su in sun ce sun suɗe su da kira ɗayan cikin ɗaki sai ta ba su wani abu ƙarar sai ta wa ɗayan ta wanka da ruwan zahi shi ko maraya a yi wanka da ruwan sanyi wallahi za ka ta ganin irin hakan daban-daban kai dole wata rana gudun wuta Allah shaye ka sai ka mai da yaran nan dole amma duka riƙon marayu shekara nawa duka shekara nawa ko ya yi wuta shekara 20 ya kama kai shi yasa manzon Allah yake man damma yatiman min almuslimin ila ta'amihi wa sharabihi hatta yughnihu hatta yughnihu Allah ta'ala bi fadli aw jaba Allah lahu aljanna illa an ya'mala dhanban la yughfar sai inda mutum yanzu zunubin da ba a dawo sawa ya mutu da shi wannan kan duk da yawa maraye Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah su kuma yace man masaha ra'asa yatimin duk wanda ya shahe kan marayi la yamsahu illa lillahi bai shahe kan marayi ba sai don Allah kawai kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alaiha yadahu yaduhu hasanatun ya kasance duk gashin da ya taba ya shude akai ne da na kan marayi Allah sai ya baka lada Hassana. wani hadisi ce duk wanda adda hasana guda sai ya shiga aljanna guda to duk karan gashi kan gaba da shi wurin shawar kai ne sai Allah ya baka hasana lada cikakka to shi na aka ce duk musulman da ya shahe kan maraye duk gashin da ya taba sai Allah ya ba shi hasana wa man ahsana ila yatimin duk wanda ya wani ihsani zuwa ga maraye aw yatimatin ko marainiya hu a wurin shi kuntu ana wa huwa haka za ta janna zan kasance ni da shi a aljanna kamar haka wa qala rajulun li abi darda'i wani mutum ya ce ma abu darda'i radiyallahu anhu awsini bi wasiyyati ya kai sahabi manzo Allah abu darda'i kai mini wasiya da wata wasiya qala sai sahabin annabi ya ce irhamil yatim kai tausan marayi wa adnuhu minka ka kusanto shi gare ka wa da imhu min da ka cire shi abincinka sallu kuma ya cewa na ji manzon Allah ya cewa atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi wani mutum ya zo yana kawo koken bushewa zuciya ce wani mutum ya zuciya rasu da zuciya ga ta babu sassafi cikinta babu sassafi cikin ta riga ta bushe dama kun san cikin zukata ƙur'ani zuciya guda uku ce akwai kalbin salim zuciya lahiyayya wadda babu munafuci ciki babu kahirci babu lahiya lautaki babu keta sai a ce kalbin salim sannan akwai kalbin kasi zuciya kekisassa musassa kau kau kau shi zuciya yahudu ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قطوة سنزكى سكى إيكشي سكى بوشي كو يتكى ثم هي زكى ثم يهول ثم هي دوال أبوشي وا الله يدد بوار مثالي سنة أقوي قلب المريد قلب مريد زوتي أمرشي الله هي شكو إيكشي زوتي زكى كمنا وكان الله الله تعالى يتكى في قلوبهم مرضون cikin zukatansu akwai rashin lahiya fa za da humun lahu marada sai Allah ya ƙara musu rashin lahiya to shi na wani mutum da ya kawo koken mushewa zuciya ta zuciya ta mushe fa ƙala rasulullah sallallahu sallam sai manzon Allah ya ce in arabta an yali na kalbaka in kana son zuciya ka sai laushi ya ce mari da minka ka kusanto ya kusa gare ka wa musahara asahu ka shafi kai ne wa ta'imhu min ta'amika cire shi abincinka fa inna zalika yalina qalbaka wannan zai sa zuciyarka kai laushi wa taqdiru ala hada kuma zaka samu ikon biyan bukatocinka duk bukata da ka samu gaba sai Allah ya baka sa'a kacin mata duk kowa da ka kuma sai an bude maka ita duk wanda adam raye ga hannu ne daga cikin taimakon da Allah zai yi zuciyar za ta yi laushi ma'ana ana nufin zuciyar za ta zama alheri na shiga cikin ta sannan bayan haka duk kowar da ya dosa za ta bude duk wata buƙatar da ya sawa gaba Allah zai biya masa ita sanadiyar sarto marayi ka bashi abinci ka shahe kai wa mimma hukiya an salafi na daga cikin abin da aka hakaito aka ɗauko labarin daga cikin magabata Ƙala, shi wannan mutum yace kuntum fi bidayati amri mukabban mukibban al ma'asi wa shurbul khamri yace na kasance farkon al'amari na na da kuba kan sabon Allah kullun cikin sabon Allah daga kwana cikin ka tashi sannan shan giya kullun ina gidan giya fa zafartu yawman bi sabiyin yatimin faqirin sai na samu nasara wata rana sai na samu wani karamin yaro marayi faƙiri, ga maraici ga talauci sun gamu don akwai yanzu haka iske marayi na babu talauci tsakanin shi don yanzu akwai marayin da mace marayin ya ta samu kuɗi sun kai miliyan 400 zama akwai talauci wurin da babu talauci duk da yake rayuwa ta duniya mace ta samu miliyan 400 shi ko namiji miliyan 800 kadan kadi ba wanga marayi ba bai talauci amma akwai wani shi ko marayi na ko da ubanin yarrasu ko tanka bai bari ba ko tamma bai bari ba ko dala bai bari ba ko sule bai bari ba haka nan ya rasu wani ma ko gida bai bari bai ma gidan haya ya rasu wani ko tuwahin sawa na kwarai bai da ko da ya rasu ma'ana in shud bai da komi ko da ya zama ka ga yaran nan ga maraici kuma ga talauci ya ce fa a haftuhu sai ya ɗauko wannan marayi ne riko shi wa ahsantu ilayhi ni ma yaro nan ihsani wa ba'amtu ni ciyar da shi wa kasautu ni tufatar da shi wa adkhaltuhu al-hammam ni shiga da shi ban daki wa azaltu sha'sahu ni gusar da gizo ne yasa an kai mi aski ko ni mi aski wa akramtuhu ni karrama shi yasa wannan ibada ta fi hadisin Ja'far bin Abi Talib da ya rasu kanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku manzon Allah ya ce gidan yasa an taro mai yaran nan ɗiyan ja'afar ya kira wanzam ya sabi wa yaran na aski an kai musu aski an kai musu wanka manzo da ke gidan ja'afar faranta wannan da za ku gan shi an ka to an ka waya an ka wanka bayan manzo Allah ya sa wanzan ya musu aski don akwai marayun da ko kudi aski babu sai ga yaro yayi dauda yayi dauda yayi dauda har ya gani wallahi ba sai ga wani yaro tuwahin da adda jiki ne da su yi hakwa da su yi ka tashi tuwahi sun yi sati yaro bai wanke ba ina mai wanke mai babu ina mai kula da shi babu to shi ne ake cewa wannan marayan ne gusa mai da gizonai ne karrama shi kama yi karrimin rajul waladahu mai da mutum ke karama ɗansa na cikinsa yace bal aksar ka yace kai ma nahi nahi na wuce haka ko dan ciki na bai ma abin ni wa marayan sai ce fa bitu lalatan sai na kwanta wani dare ba da zalika bayan na yawan ga alheri ga marayi fara'aitu fil manami sai ni gani a cikin kwana fara'aitu fil nawmi annal qiyamata kad qamat sai ni ga alqiyama ta tsayi wa du'itu ila hisabi an kira zuwa hisabi za a yi hisabi yace wa amara bi wa umira bi ila nari aka ce ai wuta da ni lisu ima kuntu alaihi min ma'as saboda mummunan abin da kasance akan shi na na sabo yace fa sahibat ni zabaniya zabaniyawa suka so suka daddaure ni liyan dubi ila na don su shi zuwa wuta zuwa wuta wa ana baina aidihim haƙiran zalilan kuma ni ina gaban ina ga hannunsu kaskantacce walakantacce ni suna jana gir sahaban ila nar wato akan huska ta zuwa wuta huska tana jam ƙasa za su yi mutu da ni a wulaƙance yace idza bi zalika al-yatim kawai sai ga wannan wannan marayan kadi itarabani duk dari ya so ya tar hanya haka ga zabaniyawa sun kama hanya da nijir sai sai yaro ya to marayi ya tar hanya wa qala sai yaro yace khallu anhu ya mala'ikatu rabbi ku sake shi ya ku mala'ikun ubangiji na hatta ashfa lahu ila rabbi har sai na kuma wurin ubangiji na ne mace to Allah ya bani shi in kai aljanna mahulkin da ya gani kenan fa innahu qad ahsana ilayya ya kyauta mini wa akramani ya karrama ni fa qalat al mala'ika sai mala'iku sun kace inna lam nu'mar bidhalika mu ba amurtai mu da wannan ba a ce mu baka shi kace kace shi ba yace a cikin wannan takaddama tsakanin mala'iku zabaniyawa da wannan yaron marayi yace wa idan nida'u kawai sai ga kira min ibalillahi ta ta bangaren ubangiji gehen Allah sai ga an ji kira daga Allah ya kulu Allah ya cewa khallu anhu ku sake shi faqad wahabtu lahu ma kana na bashi kyauta na abin da ya kasance yana yi bi shafa'atul yatimi ta hanyar ceton wannan marayi wa ihsanihi ilayhi da kuma kyautawa da yawa marayin ku sake shi ya wuce da shi aljanna qala sai ce fasai qausain halka in ji wannan mutum yace da ya halka wa tubtu ila Allah azza wa jalla tuba zuwa ga Allah wa sarki wa bazaltu juhudi kuma ne ba da iya kokarina fi isalin rahmatu ilal aitam wajen isar da tausayi zuwa ga marayu wale haza ƙala ana sulmi malik radiyallahu an saboda haka anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda khadimu rasulullah mai wa manzon Allah hidima yace khairul buyuti mafi alherin gidaje baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi yanda akwai marayi ana kyauta masa wa sharul buyuti mafi sharrin gidaje baitun fihi yatimun yusau ilayhi gidan da akwai marayi ana musguna masa shine mafi sharrin gidaje wa ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki manistana'a san'an ila yatimin wanda ya aikata wani alheri zuwa ga marayi au armalatan ko kuma wata bazaura jama'a ina fata mun gane magana kenan idan muka dibi wata hikaya da aka hito daga cikin magabata mahulkin da yi sun san Allah yana wa mutum wa'adi cikin mahulki kuma mahulki yana daga cikin babin aƙida shi yasa wa abin da da hadari irin mahulki inda za mahulki yake da ba ka iya cewa ka jayi mahulki yi shi zama ko akwai mai hakan akwai mai iya yankewa ya ce yau yau sai na yi mawalkin kaza wallahi baka iya to shi yasa manzon Allah ya hadisi ya ce mafi girman ƙarya a duniya ƙarya wata ko ce girma a duniya ya ce inna afaral tera lalle mafi girman ƙarya a duniya shine mutum ya ce na yi mawalki na dai cikin kwana alhali daga kori ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi saboda mawalki kai baka iya ganin makanka abinda kaka so wallahi baka iya to saboda ka duk abinda Allah ya gwada maka shi ya gwada wa gwada maka Allah na wa mutane zai cikin mawalki don su gyara su. sannan mawalki na iya tuhu maka yadda haka so ko mawalki na iya tuhu ba yadda haka so ba jiya juma'a bayan mun gama sallar juma'a wani bawan Allah da cijo ya same ni ce malam da Allah ina son ka goge mi shubuhata kayi magana daga cikin abubuwan da a shirka da Allah akwai tarfi Sai eh haka ne ku na kasance in ni mahulkin kuka to akwai wani alheri zai faranta mai sai na dariya amma in ni mahulkin dariya kuma sai wani abin na bakin ciki ya so na yi kuka ce wallahi malam haka nake har yanzu to malam kuma ga haka ce canfi? yana daga cikin shirka da Allah mi an mahita Zama kun zo ga tambaya kuma cikin mutane akwai wanda haka da dama dan gashi ya yi min bayani babban mutum na bai min kaya wallahi sai ce dama abin da aka so mutum kada ya ɗauka da rai ne dole dole abin sai ya zama maka ka bar zuciya ka sake inna alheri ya tuhuma in na shari ya tuma ka ɗaukar daga Allah Allah ya gwada ma ya garawa ya gwada maka amma kada ka ɗauka wannan zai ta cikin gire ka kai haka shi ke ka zama lafiya kuma yana yi waya to ba hakan nan akwai lokacin za ka mahalkin dariya kuma dariya ta zo akwai lokacin za ka mahalkin kuka kuma kuka sai ya zama dariya kuma a zama alheri saboda ka wannan ba illa ba ne kuma ina fatan ku yi wannan magana da yake babin ya kusan arewa mu sani muna isuwa ko mu bar shi haka kwana nan akwai maganganu da yawa da mamu eh, zahabi ya yi mai kaba'ira duk game da abin da ya shahewa taimakon marayi saboda haka muna iya ƙara hadisi guda sai mu tsaya haka ya ce wa ruwa anna Allah ta'ala auha ila Dawud alaihi salam an ruwaito cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi zuwa ga annabi Dawud sai ce ya Dawudu kun lil yatimi kal abi rahim ya kai Dawud ya kai annabin Allah Dawudu ka zama ga marayi kamar uba mai tausayi kama kai ka aihe shi wa kun lil armalati kan zauji shafiq ka zama ga bazaura gwauruwa wadda ba ta da miji abin tausayi ka zama mata kamar miji mai bala'in sun kyauta mata mai tausayinta ka zama mata haka ya ce wa alam ka sani ya kai dawo kamata zara'u kamar yadda ka yi shuka ka za ta hasu da haka yanzu za ka girba ma'anahu abinda amana wagga magana annaka kama taf'alu kadhalika yaf'alu ma'ak kamar yadda kai haka nan za a yi maka ka ji wannan magana mai kage ke in ka walakanta marayun da an tabata za ka mutu shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wata magana mai nauyi a cikin sotun nisa'i subhanahu wa ta'ala yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan khafu alayhi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah faɗaukakin sarki yace su yi tsoron Allah waɗannan da za su mutu su bar ƴaƴa inda za a tasku da walaƙanci su gani ran suna faɗi to falyattaqullaha tsoron Allah ga waɗanda aka bar musu tsakaninka da Allah yadda haka wa marayun da aga hannunka in an kawa naka inda ka yana kan mutu an kawa naka haka nan da za a ce Allah ya gwado ma yadda aka waɗe yanka kana jin daɗi to Allah ya cikin tsoro Allah wallahi yan uwa musulmi da aya suna daban tsoro kwarai da gaske wal yakhsha alladhina la taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa zuriya mai rauni aka magana da za ka batta inda za a walakanta ta ka ga yara suna kwana cikin sauro da bai da uwa mai to mai gidan sauro ka ga yaro na kwana yunwa bai da uwa mai kawo mai abinci ka ga yaro tabbuwa ta keci an ɗunki ta keci an ɗunki ta keci an ɗunki har ya kai saboda da bai da uba mai so mai kaya ko gwanjin ga na ɗari biyu bai da uwa mai so mai shi wallahi shi yasa yan uwa mai kukan marayu wallahi na sa mutane samun matsala amma yanzu alhamdulillah kama gani ƙungiya sanar ta fara ƙoƙari bayan abin da an kawo marayu cikin azumi shekaran jiya kun ga alherin da an kawo uwayen marayu a nan jihar kebbi wani dun najeriya ba taɓa yin haka nan ba dun najeriya ba a taɓa yin haka nan ba mai gida ko ba haka nan ba ko kun taɓa jin labari najeriya an yi irin abin da an kawo uwayen marayu shekaran jiya babu wallahi ne mun taɓa ji ba bayan an koya musu sana'o'i an ɗauki kwanaki ana koya musu sana'o'i a ƙarshe kowace uwan marayi an ka ba ta naira dubu hamsin kuɗi ƙasa dubu hamsin an ka ba su shekaran jiya na birnin kai ce uwan marayuwan na kenan ki tahi ki gyara kanki da marayunki ki gyara kanki na kina in ki ci su baki ci marayi marayu ta ji wani hikima da an kai inna lillahi wa inna kadiba ha gari yanzu ga wata sai ta fashe da kuka saboda rayuwar ta gaba ɗaya ba ta taɓa riƙa dubu hamsin kuma wallahi suna nan da yawa Allah ya saka musu da alkhairi to kaga wannan ya gwada an fara kula ke kai ma iyakan na kokari da haka duk marayun da ka san kusa gare ka ka samu su sai kai musu tuwahi in sallah ta kama sai su dinga yin murna su daɗi su farin ciki dinga kana yi kana taimaka musu ka kula da karatunsu wallahi Allah zai mana ka haka nan kai ma bayan ka haka Allah ya faɗa wa Annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah muna roƙonka da sunayen ka babu iko aikatawa Allah ka babu iko ihsani zuwa ga marayu Allah mu ma mu in mutu Allah kada ka bai su walakanta ya Allah Allah ka biya bukatun alkhairi ka samu gama lafiya Allah ka samu tuka da imani abinda muka roƙo gare ka ya Allah tashin hankali da akwai cikin kasar gata mu Allah kai mana maganin shi ya Allah mu roƙe ka kawo zama lafiya cikin ƙasar gata mu Allah kana gani abubuwa sun yi tsada kuma ga kuɗi da wuya ya ubangiji Allah ka tsafta mana kawo tausayin ka ya Allah ka sauƙa mana ya Allah Allah kawo sauƙi da kanka ya ubangiji taimake mu ya Allah da mu ga tamu Allah ya ƙara mata albarka Allah duk ruwan da ka kawo haɗari da kuma tarin ginoyi ubangiji Allah ya kawo mu gare su ya Allah ka ruwa mu asiri ka wadiyan mu albarka Allah ka wara yukan mu albarka Allah ka wa makarantun nan mu albarka Allah ka wa kasuwancin mu albarka Allah ka wa ayyukan mu albarka ka sa mu cika da imani ya Allah malaman mu na sunna Allah ka mu jagoranci ya Allah Allah muna roƙon ka gyara halayen mu ka sa mu zama lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك الحمد لله رب العالمين